muna kuma godiya gare shi da ba mu damar haɗuwa a masallaci domin karanta alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin surat al-hijr mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 77 insha Allah za mu tashi aya ta 78 a surat al-hijr a muna fata Allah ya samu dace kafin shiga karatu an turo waɗannan tambayoyi kamar haka ana suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya tsara wa malamin kan kwana da imanin kanu ya ce malam tambaya ta ita ce mace ce ta yi tsarki bayan fitowar alfifin za ta ci abinci ne ko za ta yi kamun baki a za ta yi da cin abinci idan alfijir ya keto ko da da iskawan ido ne sannan tukunna al'adanta ya dauke, azumi da zama waje a kan kyau matukar da ya dauke ba sai da alfijir ya keto don haka an an shiga rana to za ta shigo da cin abinci sannan da daddare ya ce niyya zai ta tashi da azumi wa shigo wallahu a'ala sannan wannan ya ce assalamu alaikum tambaya ta ita ce na yi family planning mai tambaya ya ce ya yi family planning saboda wasu dalilai sosai jini sai jini ya ke mun wasa wata notification sai jini ya ke mata wasa ya zo ya yi kwanaki a ya zo ya yi kwanakinsa amma bai ɗauke ba ta ƙara kwana uku amma bai ɗauke ba kuma kalansa da tsarninsa irin na haila ya hukuncin azuminta ta ce ta yi family planning suke da ta sha wasu ƙwayoyi ko ta je ta yi wasu allurai ko wani abun da dai ta yi wanda hakan in ba da dalili da likitoci masana suka ce misali idan na ta samu juna za ta cutu ko juna da za ta samu zai cutu malamai suka ce idan likitoci sun yi bayani suka ce ya halatta a mace a dakatar da cikinta ko kuma ta dakata zuwa wani lokaci manyan malamai suka ce idan har likitan nan masani ne na bangaren harkar mata ya tabbatar da cewa akwai buƙatar wannan mata ta samu juna suka ce za a aminta da maganarsa in ya ce zuwa wani lokaci ne su sai a dakatar sai ya faɗi hanyar dakatarwa idan misali auna ta za a yi a ga abin da ya dace da jikinta ta yi a ba ta su don kar ta samu juna saboda ujiri wanda shari'a ta yadda da su misali in ta samu za ta cuci ko kuma abin da za ta samu din na juna shi zai cuci kuma samantan haka ko wanda take shayarwa tabbas zai cuci amma lura da bayanin likitoci suka ce za a karba amma daga zarar lokacin da likitocin suka faɗa yayi to wajibi ne ta daina hana kanta ɗaukar amma wasu ila yawanci abin da mutane suke dogon bayanin su a game da maganar hana daukan ciki shine a yanzu abubuwa mutum ba shi da kuɗi sannan kuma karatun su ma kawai yara idan suka yi yawa karatun su ma kawai kaza kaza kaza ake da mutum yana kama wasu maganganu wanda Allah ya hana a dakatar da ciki don abu don abin da yake fada yawanci mutanen yanzu wani zaka wa yana da wadatar kawai sharri ne na shekan ya shige shi wai baya bukatan ya aihu amma iyayensa su kuma sun aihe su har ya zama yadda ya zama yana da hali yana da komai sai kuma wai baya son ya aihu wani yana yi wa matarsa to gaskiya in ta yadda ta yi kuɗi to ita za ta ɗauna wani a zauna a jahiliya ma ba a yano shi yana yi ta irin ta wato tsaurin kai irin na zamani da makamanta wani za ka ji ya ce matarsa in sai juna to ko kuma ya bawa matarsa iyakar iya abin da za ta haifa wani za ka ji ya wancan matar biyu daga nan ya ishe ta wannan ya ba ta biyu ko uku daga nan ya ishe ta saboda mai saboda wai haka tsarin sa yake tsarin sa ya saba da ayar Allah Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata illa kar ku kashe ƴaƴan ko ku dakatar da daukan ciki ko ku zubar da ciki khashyata illa saboda tsoron talauci da zai zo nan gaba kuna hasashen nan gaba za a yi talauci a ya za a yi abu nan to mahaifinka nawa ya mallaka ya ajiye kafin ya aibe ka da yayunka da sauransu da kannanka ba ruwansu da wannan tsare-tsaren bata na zamani bai zo musu ba sharrin shaidan bai zo musu ba za ku suka suka aiki yaya suna da mata kaga gida akwai mahaifa suna da mata uku mata hudu mata biyu sannan kuma sun aiki yaya kaji wani yana da yaya talatin wani yana da yaya ashirin wani yana da yaya nawa kuma ga sunan yayan su ne yanzu suke jawo su kuma ba za su haihu ba saboda da batan basira da kuma karo da ayar Allah don haka hasashen abin da ake da suna abin nan mutum ya ce wai zai family planning wasu matan su ce ba za su haihu ba wata ta ce ita ta fara digiri ba za ta haihu ba to za ta yi digiri a in ba za ta yi na ba za ta yi digiri to shi kenan da digiri ya fi ɗaya gurin ta in ta gama digirin za ta gani yaya ɗa yake kuma yaya digiri yake daga nan za ta gane cewa a'a lallai ɗa ba wasa ba ne in dai tana da hankali amma ba ta da hankali abin da ta zaɓa wannan ya rage lafiya wata ta ce a ita yanzu kawai ta gaji ne ita yadda take nan za ta, kaza to duk irin waɗannan abubuwa za ka samu abubuwa ne waɗanda suke a sun shigi mutane hanyoyi na batin shaitan sun yi yawa a zamanin mu ne yanzu wani ga a da sunan wani sai ce ai Allah ya wuce wajabta mana sai mun tarbiyyar su akwai ma wanda a yake cewa to ai an lura da sahabbai ba su yi ƴaƴa da yawa ba wannan yake nuna family planning ake so a ina ne ba su yi ƴaƴa da yawa ba Umar radiyallahu anhu ƴaƴansa nawa Ali bin Abi Talib ƴaƴansa nawa Anas ibn Malik ƴaƴansa nawa sama da ƴaƴa 100 da ka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ƴaƴansa na wai ai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ma ƴaƴansa bakwai ne to kai ai hudu kake kuma shi da yayi bakwai ne yasa akwai hikima a ciki ya ɗaya kawai ya bari a duniya ita ma bayansa da watanni tara su saboda mai saboda mutane yanzu za su koma shirka akan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa kullum in ana magana akwai hasashe da yawa wanda ya kamata mutane su duba in aka kambama wani saboda ɗan shi malami ne ko ɗan salihin bawa har aka wuce gona da iri to za a zagun da ba a tsammani Wani magana wani lokaci a karatun gwanar nan sai ga kamar a'a an yi tsanani ko an yi wani abu na ce misali yar malami idan kuka ci gaba da yin irin waɗannan a yanzu to na biye da mu su kuma za su sa mata su yi limanci juma'a na biye da su su kuma za su sa limanan kamsu salawa da komai mata ne za a koma mata su za su rinka yin tafsiri mu zo mu taru maza da mata za a fara yi a a a ce wannan a ce wannan su wai na uwan yawanci kaka tsantsan ake wadda da suwa'a da ya wusa da ya hunka da nasra ai ba an yi su don abauta musu ne, amma ce dan da yake shiga cikin na baya wa'annan su wuce wa'annan su ina uwan ita tsora abun akan jami'a ne ba da latin tabbas yanki magana ana cikin magana yanki da hannun da ce kuma gangamin da an haifar a yanki su so irin abubuwan da ake faɗa ba ana faɗa da kawai idan ka duba sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahullah a cikin littattafansa fatawa muhimma ima ya ta'allaka bin nisa na jima da karanta littafi, har ma na kusan da manta sai cikin kila dai na faɗa daidai insha Allah idan aka duba zaka ji yana magana yana tsawa yana cewa yadda mutanen zamani suke mu'amalanta da mata suna koyi da ah, wa'inda suke ba ba su ankara ba kuma da sunan addini ba wai wani abu nan bane ba za a yi da wata manufa bane za a yi da nufin gyara din amma kuma sai ga ya zama barna domin a saurara a ga abin da bai rinka biyo ba yana bude kofan wasu abubuwa sai kuma wannan ya yi dogon bayanai sosai suke wanda abubuwa tsewa wanda matan sa bai ba ba a yi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi a kaza ba to yawanci zamanin mu ne zamani ne na a ah, janda balance ko Janda equality in ka yi abu kaɗan sai a ce a to a ɗan yi kaza a ɗan yi kaza ma to yawanci wannan kuma gender equality din ba da awace ta musulunci ba da awace ta rusa musulunci to mu wai sai a ce to tunda mu musulmai saboda wai kar a ce muna da tsanani abu nan don a ɗan ba mu recognition sai mu ɗan yi sassauci sai mu buɗe wani kawai to abin da zai zo gaba yanzu da za su fara za su fara da alkhairi za su rinka ɗanyi ana ɗan controlling abubuwa amma dalilin sun yi ɗaya da jikoki in sun zo to su kuma za su wuce gona da iri amma sun kafa hujja ne da abin da ya faru a baya to haka ne wanda da suwa'a da ya wuta da ya unka da nasara da duk bautan Allah ake a doron ƙasa kanan nasu ummatan wahida wa ba'atha Allahu nabiyyin wa ai bi ma'ana fa ikhtalafu fa ba'atha Allahu nabiyyin to an bautawa Allah an bauta an koma kirka da hada Allah da wani cikin bauta ne dalilin da kyakkyawan zato da yin yan wasu abubuwa kanana kanana har a cige to a yawanci gaskiya irin wani abubuwan sai ana yi ana kakafin yanzu family planning ka ga ko mutum yana da karatu yanzu ɗalibin ilimi ma wani wai baya son yaya sai je na yi wa matansa tsawa cewa ya za su yi a'a ya za yi kaza kuma alaƙa yi da su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa yana cewa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu duk lokacin da ka je wa iyalinka kayi kwadayin samun duniya kayi kwadayin samun duniya kullum abin da ake hasada da mu saboda zuriya da muke da shi da yawan jama'a wasu kasashe da suke gaba da mu saboda su kawai tsofaffi suke da shi sun yi family planning ya zama musu illa saboda haka irin na abubuwa duk ya kamata a rinka lura da su a kalli ayan ƙur'ani, a fahimce ta a ga abin da malaman suka faɗa a kan fassararta a ga sababin menene dalilin saukanta da sauransu lokacin da aka saukar da magana wala ta sun eh, auladakum khashyata imla ai su bana su ke yi in mutum ya aiki ɗaya mace sai je ya binne ta su ƴaƴa mata ne ba ta so amma suna eh, barin maza'in to mu kuma yanzu da mazan da matan ba a so namu bi muni ba eh, su mata ne kawai ba sa so mu kuma mazan da matan duk aka ce ba a so da aka mutum baya sai ya baya sai kaza arzikin yaya ba a hannun mutum yake ba arzikin su yana hannun Allah ne wasu ƴaƴan sun fi mutum arziki shi da yake su saboda haka duk wanda zaka taba yana family planning babban abin da zai gaya ma zamanin yin sai kaza ai ka san karatun su ma ya zama na kudi a'a ne ma ya zama na kaza to lokacin da mutum yake tsoron talauci ya manta Allah ke Allah ya halicce su ka ce wai karatun su ya zama kaza baka san Allah ke sana da musu su karatu to duk irin wa'ina abubuwan ya kamata mu rinka yin kaka tsantsan a kai don haka ta yi dama kaɗan daga cikin illolin family planning din kenan ta sha wasu abubuwan da kila ko an mata wasu alluran da wasu abun nan lokacin bata tambaya ya kamata ta yi ba amma yanzu da ta yi jini ya rikice mata yau ta yi jini gobe ta yi jini mijin ya zama abun tsoro a gare ta tana tsoro yana tana ba shi tsoro shi ya koma kyamanta ta yi da gangan yanzu kuma tana so ta tambaya kullum sai abu ya shi guda za a tambayi menene eh, hukunci amma da ta tambayi hukuncin family planning kuma na sabon kuɗi sai kin tambayi hukuncin family planning shi muke ta bayani yanzu da haka shi haramun ne yawa in kin faɗi dalilai da sai kin family planning sai mai yi magana kuma akan jinin yanzu kuma insha Allah nan gaba kenan Allah ya wallahu a'lam kane da gangan ina ta saba wa Allah da gangan sai abu kawai sai a turo ma takarda a zauna wai ana jira za a ji labarin abin da ka faɗa a waya to ba za mu faɗa ba wallah su kai wannan yana da faɗa Allah samu dace wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi a fatan alheri ga malam da yan uwa musulmai ita tambayar sa ita ce ko su ne ya ce shi ne matarsa ta fita daga gida ba tare da saninsa ba ta tafi makarantar islamiyya ta tafi makarantar islamiyya a ma'ana ta tafi makarantar islamiyya na yaransu inda ake karantar da yaransu kenan da niyyar fada da ta makarantar islamiyya ce don za ta yi fada har ta kai ga tamari malamin yaran nasu a makaranta ke ce abun damuwar shine malamin ya ce wallahi shi ya ba kawai a shi bai yafe ba kawai don ya eh, zana yaranta bulala biyar wanda bai wuce iyaka ba mana bai wuce ka'ida ba to ina matsayin matarsa wai na tambaya ina matsayin matana wai ina matsayin matarsa a shari'a saboda ta ɗaga hannu ta male shi a fiska kuma a gaban yara yanzu wannan shi ma wai mu yake jira mu faɗa a gyara matar ta ta fita ba da izininsa ba ta je kamari wani bawan Allah malamin islamiyya sai sa a ta samun lafiyayyen malamin, ya ce wai da yafe ba Allah subhanahu wataala ya sauke lalle al'umma nuna cikin wani irin yanayi yanzu wannan tambayar kawai sai nuna ma cewa lalle ba ko karatun ba a fahimta ko kuma yaya ne ko jama'a ne aka yi yawa waɗansu dama yaya ne wallahu ala amma ba ka ba ta fita ba izini kuma yake ta fita da niyyar fada shi abin damuwar wai malamin ya ce bai yafe ba babban abin damuwar kenan kamar yadda ya rubuta wadda wannan yanzu ya za a ce menene allah ta ta je kama malami amma wani ya kamata da a ganshi zai gaya mana malamin islamiyya don gaskiya wannan mata ana bani irin da ita da wanda suke goya mata baya su ci zarafin addinin musulunci da dai har makaranta ta mari malamin islamiyya to tarbiyya dai ba magana tsakanin gurin yawon su saboda haka wani ya kamata a ce an santa an san insha Allah muna bukatar shi mijin ya ya gamu Allah ya yawa an san sai baki da baki wani, akwai bukatar a masa tambayoyi yawa kafin a bada an wallahu ta'ala wannan kuma sai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta ya tuka insha Allah za mu ci gaba da karatu a sai in Allah ya sa a lokaci na gaba sauran tambaya haka aya ta 78 a cikin suratul hijr muna fata Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإن وإنهما لبإمام مبين الله سبحانه وتعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالم كما تبت أصحاب الأيكة سنة متانا النبي شعيب عليه السلام سوما الظالمين sun zalunci kansu Allah ya ambace su azzalumai saboda sun tsaya akan shirka tsakaninsu da ubangiji kenan na biyu sun karyata manzo da Allah ya aiko musu su azzalumai ne na uku suna tauye mudu in za su aunar wa mutane sai su tauye musu kaga su azzalumai ne sun zalunci haƙƙin Allah kuma sun zalunci haƙƙin mutane zaka Allah ce wa in kana ashabul aikati da zalimi shi yasa zaka ga yawanci mutane annabi shu'aib alaihi salam inda duk kaga tarihin su yawanci ga auful kaila wala takunu min al-mufsirin to da su abun da suke yi shi ne tauye mudu da ya zo ya kira su zuwa ga tauhidi suka ki a babin mu'amala kuma ya kira su zuwa ga su rinka cika mudu kasu su tauye wannan zalunci ne zalunci a haƙƙin Allah zalunci a haƙƙin mutane shi yasa Allah ta wa in kana ashabul aikati la zalimi Allah ta fanta qamna minhum lokacin da suka kai makura wajen ƙaryata manzon su Allah ta sai muka kama su muka shirya wato kamu gare su na azaba wa huma labi imamin mubin su ma suna nan a fili gidajen su yake wa innahuma labi imamin ajmana labi tariqin shi ne Allah ya ambace da imam a wannan guri wa huma labi imamin mubin suna kan hanya a fili ba ma a lungu suke ba haka Allah subhanahu wataala ya faɗa Allah subhanahu wataala ya kama su da azabu yawmin dulla. fa kadzabuhu fa akadahum azabu yawmin dulla. sai suka karyata annabi shu'aibu alaihi salam Allah ta ce azabar inin da aka yi na duhu ko na inuwa ya kama su lokacin da suka karyata annabi shu'aibu alaihi salam da Allah ya nufin halakar da su sai da ya fara aiko da wani abu kaman hayaki kaman hadiri kaman gajimare gari mai duhu shi yasa ake cewa yau mai gulla ranar wani iri inuwa da ba a gane kanta ba suka rude tukunna sai Allah subhanahu wataala ya aiko musu da azaba nan da na aka gama da su su ma sun karyata manzo Allah ya halakar da su saboda haka mutanen annabi shu'aib alaihi salam aikin da suke yi mu al'umma alaihi muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna yin wannan aikin tare da ninka wasu abubuwa dalilin aikin kaɗai Allah ya sa aka halakar da su gaba daya shine ne tauye mu ya nudu a yanzu bangarori da yawa muna cikin sa idan mutum yana sai da kaza ya tauye mu in abin da za a auna da injuna ne ma wasu na cewa kamar irin ko man fetur ko wani abu makamancin haka za ka ji ana ma bayanin cewa nan, gidan mai kaza suna da lita mai kyau gidan mai kaza litan su sun warware ta gidan mai kaza an yi kaza in dai har tabbas masu gidan mai su suke warwarewa to gaskiya su daina yana daga cikin wato tauye mu ya kamata lita ta zama daidai a tsero mutane su ji cewa a eh, abun da suka ba da kuɗin suka saya in dai da gangan suke warwarewa to gaskiya sun tauye mu haka nan masu auna ajinsu a'a masu auna abubuwa duk abun da za a auna shi in an dawo kuma aiki akwai mudu da tauye shi akwai ma'anawiyan yawan misali mutum yana karantarwa ya tauye mudu saboda baya shiga aji baya zuwa ya koyar saboda haka ba zai rinka koyarwa ba wani wani sai can karshen semester tukun ya fara shiga aji sai soma haɗawa ɗalibai takardu kawai su je su yi kota kwabin kaza su je su yi kota kwabin kaza za ka ba su gane farko ba ba su gane karshe ba ba a fara abin daga shi kansa tukunna da ya gane me yake yi ba don ya dubi ya shiga rudu don an ce a kawo a kawo tambayoyin jarrabawa tun farkon da bai koyarwa ba saboda haka irin waɗannan abubuwa su ma tauye mudu ne kuma sannan cin amana ne don haka duk wanda ya san yana yin wannan to ya koma ya ci gaba da gyarawa yanzu mai yin wannan in dai mutum yana yin wannan to mai amfani wa sai yana yajin aiki mai amfani wa yajin aiki in dai yana tauye mudu baya shiga aji sai karshen sanarwa shi kuma zai yajin aiki akan me akan me zai yajin aiki ya daina zuwa aji kaga asaran gaba ɗaya kina to gaskiya ya zama wajibi a rinka kula da irin waɗannan abubuwa idan kasancewa ko wani uzuri in uzuri na harkar jami'a in a jami'a kake koyarwa ta sa ka wani aiki wanda ya taɓa lokaci to ko ka canza lokacin in ya zama jimin daɗin amma in wani lokaci ne kawai sai canza lokaci wannan ba ba matsala insha Allah umarni ka samu daga sama da kai lura da abuna gurin da kake aiki amma haka kawai mutum bai zo ba ko bai je ba ko wani abu makamancin haka haka ko mai yin shara ko mai gadi ko mai kula da guri ya bar inda aka dace aka ce ya tsaya ya kula da shi zuwa ga wani guri wannan laifi ne ko kuma inda ya kamata ya share ba zai zo ya share ba sai a kwana biyu bai zo ya yi shara ba an ɗauke shi don ya rinka share ofis ko ya rinka share a wani guri ko ya share bangaren inda azizuwa suke sai ka samu kwana biyu kwana uku bai je ba sauya mudu ne lokacin da mutum yake neman aiki da za a ce masa za ka yi lakta da safe zai ce eh za ka yi da rana eh za ka yi da ra'asar eh in mun ɗauke ka za ka yi lakta da daddare zai ce maka eh in mun ɗauke ka za ka yi lakta da asuba zai ce insha Allah zan yi ranka ya dade wallahi duk lokacin da aka faɗa za mu ɗauke ka amma in mun ɗauke ka za ka yi lakka a wannan lokacin zai taimaka zai ranka ya daɗe zan yi amma idan aka ɗauke shi in ya zo farko farko za ka ga in eh, yana ƙoƙari yana ƙoƙari yana sanin tsarin gurin daga nan sai su koyan ha'in shi kenan sai su dainawa sai su ɗan wasu abubuwa tsallake da sauransu da makamantan haka in ka san ka tsallake lakka sai ka sa wani lokaci don biyan ta ba don mutane ba ba don a a bc zai ganka a DVC zai ganka a rijistar zai ganka duk wannan ba za su ganka ba amma Allah yana ganin ka waɗannan ba sai sun ganka ba suna can zama suna fama da ayyukan da yake gaban su kai kuma amanar cike gaban ka ita ce je ka aji ka koya to ka tauye mudu sai za kana karɓan salari kwana uku ba za ka yin shi ba ba abin da ya saura ya ji ya yoye amma in ana hira da wanda yake irin wannan tsallaken kan sai na cewa wa'annan shugabanni an zalumai sun sace kuɗin mu bari ka gani in sun gama za su dawo a tsiyace a sanya kuma ka shiga jiwa a tsiyace haka abin yake duk haka za mu yi ta tafiya in dai ba mu gyara ba in ba mu gyara ba haka za mu yi ta tafiya so da ka sai ga ɗalibai suna zuwa ba a fara ba satin farko in an dawo ka fara da ba wai don a'a ba fara ba a'a ɗalibai ba su dawo ba kawai amana da take ka ne haka aka ce za ka yi lakka farkon sanista, har zuwa ƙarshen sanista, sai ka gama iya abin da ake so ka yi saboda haka satin farko an dawo mutum uku ne suka dawo ba ruwanka waɗanda ba su dawo ba ya rage nasu kai kam dai amana da suke wuyan kai suke so ka sauke don me don ka samu tsira cikin rahamar Allah ranar tashin alkiyama amma in muka biye wasu abubuwa ka ga sai an yi sati biyu sati uku an kusan cinye wata wasu suke fara lakta wasu sai an cinye wata biyu suke fara lakta duk kuskure ne gaskiya laifi ne yawa amana ce sannan muna so a ba mu kuɗin mu a cike na kalari ko mu ce ma ya yi kaɗan a ƙara to a ƙara mu mu ƙara mu mu mu ƙara aiki irin wani auren su shi ya sa sai ka ga in ba ka riƙe gaskiya ba na sama da kai ba zai tausaya maka ba yawa sai sai sai maka abin da baka tsammani na sama da kai ba zai tausaya maka saboda mai saboda za ka samu nutsuwa ne idan ka bi dokar Allah don nutsuwa a hannun Allah take kuma zuciyar na sama da kai din Allah yana iya juya ta idan Allah ya juya ta ta dawo tana tausayin ka kike abin da ya dace to dukan mu da mai shara da mai bayin fulawa da mai yin kaza da mai rufewa ƙofofi da mai buɗewa da mai koyarwa da wanda yake rubuce-rubuce a ko ina kowa ya tsaya kawai ya sauke amanar da suke kansa sai abubuwa ya yi to insha Allah Allah samu dace da wannan ashabul aikata abin da suke gina. Allah ya ji haushin su ya halakar da su suka ki Allah suka karya suka ki tauhidi suka karyata manzo annabi shu'aib alaihi salam kare cewa shine khatibul anbiya kuma da malamai suke bayyana da fusaha da balaga da komai yana da shi annabi shu'aib alaihi salam a cikin annabawa yana daga cikin wanda su ne na gaba gaba a wajen fusahar magana amma duk fusaharsa sun ki imani suka karyata Allah subhanahu ya halakar da su Allah ya kiyaye za ka mu na baya mu yi koyi da abin da yake nagari mu nisanci abin da suka yi don kar Allah ya kama mu na ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين hakika ma'abuta أبو تاب ake ce mata hijir wadin hijir wannan a gefen makka hanyar tafiya fa'i a hanyar tafiya tabu waɗannan mutanen su ne mutanen annabi salih alaihi salam su ne samun samudawa su ma Allah subhanahu wata'ala ya ce tabbas sun karyata manzanni me yasa ce sun karyata manzanni saboda sun karyata manzon su annabi salih alaihi salam annabi salih alaihi salam abinda manzanni da suka rigaye shi suke kira zuwa gare shi shine kadai ta Allah shi ma shi Allah ya aiko shi da shi kuma irin wannan bayanin shi ya yi, a masu karyata shi yasa wanda duk ya karyata manzo daya to ya karyata manzanni gaba da yanzu domin dukansu daga Allah suke kuma dukansu sakon Allah suke isarwa kuma dukansu sun iso ne domin bayani wa al'umma abin da Allah ya tsara a yi a rayuwa shi yasa kowa ya karyata manzo daya to ya karyata manzanni gaba ɗayan su haka ashabul hijr su ne samudawa kuma sun karyata manzanni inda Allah subhanahu wata'ala domin sun karyata manzon su annabi salih alaihi salam wa atainahum ayatina Allah ce mun ba su ayoyin mu da wadda suka nema da ma abun da basu nema ba na bayani da isowar annabin Allah annabi salih su suka nemi cewa a ba su taguwa ya kai salih in dai da gaske kake yi to mu ga taguwa ta fito tana bayanin cewa da gaske kake yi annabi salih yayi addu'a ya roki Allah taguwa ta fito daga cikin dutse ta zo tana bayyana cewa eh lalle annabi salih gaskiya yi. amma duk da haka sai suka kare ta aka ce to tun da suka nemo ta su sha ruwa na garin ini guda ita kuma ta sha ini guda kina suka gayyato wanda ya fi kowa ta'addanci daga cikin 'yan ta'adda guda tara shine kudda suka sa ya soke ta ya soke ta shikenan ya soke ta Allah subhanahu wata'ala ya ce fa kazzabuhu fa aqaru suka karyata annabi salih alaihi salam fa aqaruha annabi salih yana cewa kar ku yadda ku yi mata illa ayar Allah ce in kuka taba ta Allah zai taba ku ina fa kazzabuhu suka karyata shi fa aqaruha suka soke ta Allah ce fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha da kaji fa damdama alaihim ko ba fassara ba ita ta abun da fa damdama alaihim rabbuhum bi ka taba jin balarabe yana larabci ce fa damdama ai da wuyan fada balarabe yana larabci ba za ka ji ya faɗi wannan balarabe yana larabci ya ce maka ah, mahmasatun yunwa mahmasatun hakan akwai wahala kawai ya tawa jiwa ana jaya ya gama kawai ina biyu shi ke amma cewa ana e, wato asabatni na ba zai gama saboda wuyan fada yunwa mai tsanani haka wanda ya zamanto fi mahmasa yunwa mai tsanani wanda suke dab da kashe shi to wani ya halatta ya cinu shi haka nan abuna dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fatawaha wato irin yadda Allah ya rusa garin aka musu tsawa Allah subhanahu wataala ya girgiza su aka musu tsawa sai ga sunan kawai gurfane suna maki wannan ya zauna ya mutu a gurin wannan kuma sai da fiskar su ta canja suka yi baki irin kafin ma iskar ta zo tukunna da Allah ya fishi da su ranar wayan garin litinin aka halakar da su su ranar ladi fiskan su ta canja gaba ɗaya fiskan kowa a garin cikin kafirai sai su zama baka irin da tana jaran asabar ta soma canjawa ran ladi zan ya koma baki ta koma baki irin zuwa ga kusan bulu suna wayan gari kawai Allah subhanahu wataala wa da safe ya aiko musu tsawa shi kenan kawai fa asbahu fi diyarihim jasimin sai suka wayi gari kawai a gidajen su na suna gurfane sun mutu Allah ya gama da su shine fasawaha Allah ya daidaita kasar kawai kamar ba a yi ta ba magana su ta kare sai dai kawai fa tilka buyutun khawiyat bima za zaka dinka ganin gidajen su da can sun zama kufayi in ana wucewa ta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wurga ta gurin yana zuwa daidai gurin sai ya zaburi dabbarsa ta rinka gudu tana gaggawa ya ce wa sahabbai maza maza ku wuce ya sun koyar da kansu ya ku sun koyar da kanku sannan ku wuce kuna kuka in ba ku samu damar yin kuka ba ku jawo kukan da kansu ku yi kukan zuci su wuce da haka Allah subhanahu wata'ala ke bada bayanin wa atainahum ayatina muka ba su ayoyin fa kanu anha mu'ridin da suka zamanta sun bijire Allah ce wa kanu yanfituna min al-jibali buyutan amini sun kasance samudawa saboda karfi da Allah ya ba su da tsawon shekaru da Allah ya ba su da ƙarfin jiki sun kasance suna iya fata dutse su gyara shi kawai su tafi su bai shi ba wai za su zauna ya zama gidansu ba a'a suna fata dutse haka suke sha'awa kawai a fata dutse a gyara shi ko da ta kama wata rana za a ɗan shiga gurin a huta in an je jeji ko wani abu makamancin haka ko sai a yi shi a gyara shi a fata shi a huta mutum da ya fata dutse kamar wannan dutsen ka duba shekara da shekaru mutum da muka dutsen nan ake ake taron jikinsa har yanzu ba a je ko ina ba kamar su abin annabi salih alaihi salam mutanensa ko sai mutum yanzu sai fata dutse ya gyara kuma wannan fatin dutse sai ya gyara shi wancan kuma ya gurin wancan dutse ya gyara shi sai wani abu ne dutsen eh, gurin hutawa ne ko in an je ko an gaji ko wani abu na haka sai mutum ya shiga suke dan zauna ya huta sai ya fice wuce haka ce aminina wato cikin aminci cikin sauki cikin sauki Allah ya ba su damar wannan amma ina suka karyata annabin Allah suka ki tauhidi suka ki kadaita Allah Allah ta fa akhadatum as-sayhatu musbihin sai tsawa ta rike su musbihin suna wayan gari gari na waye wayewa na ranar litinin din halakar da su take kawai Allah ya halakar da su Allah ta fa ma aghna anhum ma kanu yaqulun abinda suka kasance suna yi na ƙarfi da noma da abinda suka noma na gonakai da abinda suke kukugowa da shi na arzikin ƙasa duk wannan bai amfane su da komai ba ƙarfin da suke da shi suke fafe dutse su bar shi su tafi duk wannan bai amfane da su komai ba fama azna anhu ma kanu yaqulu abinda suka kasance suna yi bai amfane da su komai ba saboda haka in harakarwan Allah ta zo da ƙarfin makami da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin duk abin da mutum yake da shi da dukiya da ƙarfin jiki baya amfani da shi domin Allah subhanahu wata'ala shi ya shi wannan ƙarfin yau kuma Allah rauni yake so ya gan shi cikin sa saboda haka ce Allah ya halakar da waɗanda suka kare da shi don haka Allah ya halakar da su mu mutanen al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an karanto mana waɗannan tarihin ne ba don mutum ya je sai ka San da wannan akwai kafirai shi kuma je yana saba wa Allah to me yake yi ai an karanto tarihin su ne don ka ce ka lalle wanda ya halakar da su din nan mu ma in ba mu da hankali ba yana iya halakar da mu ya kamata mu gyara wannan shine dalilin da yasa aka kawo ayoyi abu na kisosin su bayan kawo kitso ne kawai don mutum ya ji ya more ya ce ka ina son karanta mun kisan sanudawa wani ya ce karanta mun kisan eh, adawa in an karanta ma sai ka yaya ɗau darasi in za a karanta wani don ka ɗau darasi wannan yana da muhimmanci ka gane cewa Allah ya halakar da su da suka bijirewa dokar Allah kai ma kar ka wa dokar Allah sabawa Allah bisa ganganci shi yasa Allah ya halakar da su amma Allah ya yi alkawari al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen ta Allah ya alkawari ba zai halakar da ita ba zai bar mu mai ta rayuwa muna masu mutuwa suna mutuwa masu rayuwa suna rayuwa waɗanda za a haife su ana haifan su har sai ranar tashin alkiyama al'umman za ta kare za a yi busar kaho duniya ta zo ƙarshe ke amma ba don Allah riga ya wannan alƙawari ba abubuwan da muke illuwa ne ana yi mun karanta annabi lot alaihi salam an halakar da al'ummarsa don wannan in tauye mudu ne wa in kana ashabul aikati da zalimi muna nan muna yi mu kawai mu dumu ma na zamanin ci muke za ka ga an yi abun ba mutum bai ma san an yi masa ba me yin ne kawai sun yanda yake To ka hanyoyi na saƙon Allah da ƙaryatawa in shirka ne ana nan ana yi in zubar da binin ɗan adam ne ana nan ana yi ba abun da ba ma yi na kurakurai da miyagun kufuka. daga cikinmu ne ake yi saboda haka waɗannan abubuwa da ake rashin adalci yana nan ya kan kama handame dukiyar talakawa ya kan kama rashin ba da haƙƙin waɗanda suka tantance haƙƙi shi ma yana nan duk a cikin wake zama ce na ta zaƙin baki kafin ya samu matsayi idan ya samu matsayi sai ka ga cewa kamar ba shi ba ka ga ce yana rubuce-rubuce kafin ya samu matsayi in ya samu matsayi da shi za a taru a halakar da waɗanda suke ƙasa don me an taka su an hana su haƙƙinsu in sun ga dama su mutu in sun ga dama su rayu wannan shi ne halakarwa to duk haka muke za ka duk wanda kake jin bari ka zaɓe shi ka ɗora to amma in ka koma ga Allah ka ce ya ɗora maka wanda ya dace wanda zai ji tausayin ka in kai sa sai Allah ya ɗora maka wanda zai ji tausayin ka da aka ce sa akwai buƙatar a daje da addu'o'i a tsaya da addu'a a yi duk abin da ya dace kuma a gyara aiki amma in dukan mu kowa dama jiran lokaci yake da dama to kuma maganar mu bakin siyasa yawa muna zagin wanda yake sama amma mu ma fa daga cikin mu dama daga cikin shi ma yake ta ayyuke sama ne to in mu ba na kasan muna nan muna jira ne don a samu a samu dama a yi abin da za a yi a fanta ba a ɗaiɗi abin da bai kamata ba in haka muke jira to mu sani cewa muna daka ruwa a turmi ne ba wani abin da muke na cigaba haka za mu yi ta zama muna cikin damuwa muna cikin matsala Allah ya yi mana amma gaskiya ba a samun gyaran matsala sai in an yi sa'a cewa mutane sun gyara ayyuka haka mu gyara Allah ya ba mu ikon gyara na وما خلقنا السماوات والأرض وما illa إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ومهلتي سميت duba sama bayan ta akwai wata sama bayan ta akwai wata sama duk wannan Allah ya halitta haka kawai ba a san manufa ba a ciki ba manufa haka Allah yi wani to Allah ce wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ba mu halitti mai da kasai da abin da yake tsakanin su yanzu mu nan a halicce mu a zubo mu a doron kasa a duba yadda ake haifan mutum yana nan cikin rauni tun daga ciki da aka yi nasa yana nan cikin rauni dukan muna aka haife mu kowa sai da ya wulga da irin wancan lokaci da a cikin ciki kowa daga cikin mu nan yake aka haife shi cikin rauni baya iya cewa a bashi kaza sai dai yayi kuka inda mu ta dame shi ko na rashin lafiya ko na wani abu sai dai iyaye su abin da za su yi kuma su ma iyayen haka aka yi da su yanzu duk wannan aka yi tafi a hankali a hankali baka san lokacin da yatsar ka take girma ba baka taba lura yau ga yatsar ka nan ta karu ta yi tsayi daidai da girman ka ba a'a sai dai kawai ka rinka tafiya kai baka san ya aka yatsar ta zama haka ba ya aka kayin ka ya zama haka ya aka idon ka ya zama haka ya aka basiran ka ta zama haka baka sani da a ce kana jinjirin nan kafar ka suka yi ta zama a yadda kake dan jinjiri da yanzu in ka fito ba ka iya tafiya ba kuma kowa ya ganka sai dai ya gudu amma Allah subhanahu wataala sai ya yana jan kafafuwanka daidai da girman shekarunka hannayenka daidai da girman shekarunka wuyanka kayinka cikinka komai naka baka san lokacin da ake ja ba ko babu wani ɗaya daga cikin nan da ya taba jin ana mulmula shi ana dan motsa shi yana yin haka babu wanda ya taba in banda Allah wa ya wani to da kuma yanzu wannan sai zama don wasa aka yi kuma Allah ya aiko manzanni ya aiko mala'iku su halakar da wata al'umma yanzu wannan dukkan wasa ba wasa ne وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار Allah ya ba malicin sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba tsinan haka kawai ƙarya don ƙarya don wasa haka kawai ayi wasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina ma khalaqana huma illa bil haqq ba mu halitti sama da ƙasa ba illa don tabbatar da gaskiya ko kuma don tabbatar da adalci shi za ka ga a nan ma bil haƙƙi malamai suna fassara shi bil adil wa ba khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ba mu halitti sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin su ba sai don tabbatar da adalci tabbatar da adalci shine babban adalci shine kadai ta Allah tabbatar da cewa Allah shine wahidul ahad la ma'budu bi haqqin illa Allah ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah domin shi ya halice mu kuma ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun haka babban tabbatar da adalci shine tabbatar da bautar Allah da kaɗai ta Allah duk abin da ya same ka ka sani Allah ne duk inda zaka je ka roƙi abu koma ga Allah in zaka yi tawakkali yi tawakkali ga Allah wa tawakkal 'ala al-aziz ar-rahim kai tawakkali ga mabuwayi ar-rahim ko mai tausayi ga ƙarfi ga tausayi sai Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut in zaka dogara dogara ga wanda yake rayayye alladhi la yamut wanda baya mutuwa nemi abu a gurin sa in abu kake nema nemi abu ne in kaza ne shiga gurin sa kofar ta kullum abu ne take baya jin haushin wanda yake tambayansa bal mai tambayansa shi ke kara izza amma duk wani dan adam mai tambayansa shi ne yake da matsala in mutum suka yawan tambayanka a yanzu nan za ka rinka juya fuska in ka ganshi yanzu nan za ka gudu in ka ganshi Wani ɗabi'a ce ta ɗan adam domin me kai ba kai kuka wadatar da wani ba amma Allah shi ke wadatar da kowa zai iya wadatar da duk wanda kake zai baka tsammanin zai wadata Allah sai wadatar da shi saboda haka wata wakala ala al-aziz rahim don Allah bai halitta sama da kasa don wasa ba sai dai ya halittu su don tabbatar da adalci Allah ce wa inna sa'ata la'atiyatu wallahi tabbas babu shakka ranar tashin alkiyama tana tafi wannan babbar magana ce Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari al'ummomi da suka shuɗe a baya a cikin ayoyi wannan sun zo sun yi kaza Allah ya halakar da su sun mutu waɗancan sun zo sun yi kaza Allah ya halakar da su sun mutu da haka da haka da haka har aka zo al'ummar ƙarshe bayan al'ummar ƙarshe ma annabin ma ya koma ga Allah saura mu mutanen ƙarshe ƙarshen ƙarshe yanzu akwai na ƙarshen ƙarshe wanda daga su sai tashin alƙiyama saboda haka Allah ke wa inna sa'ata la'atiyatin wallahi tashin alkiyama tana tafi babu shakka a cikin zuwan haka rai ba fiya. babu shakka a cikin tashin alkiyama haka kowa ya shirya tunda Allah ne ya faɗa Allah subhanahu wataala maganar sa gaskiya ce kaga wa anna sa'ata la'atiyatu la raiba fiha wa anan yace wa inna sa'ata atiyatu la'atiyatu wallahi tashin alkiyama tabbas tana da wannan magana tana da zafi tana da ƙarfi tana da girma tabbata cewa Allah yana magana cewa duk za mu dawo gare shi yanzu ko wanda yake ba mahaifi ne a gida wasu yaran su laifi a cikin 'ya'yansa duk gaba ɗaya ku je ku yi abin da za ku wallahi za ku dawo ku same ni a za ku zo ku same ni anan ina nan ina jiran ku kana zuwa ka doso gidan sai wani dan karamin karinka ya ce maka wallahi yau ko baba yana nan a zaure a waje wallahi akwai dolina wajen guda biyar ya ajiye su ai kai da kaji ka san cewa sai ka san da zaka wani fa mahaifin kenan wanda in yana cikin duka din sai ka ga ya ji tausayi wani sa'i ya abun ya sani kuma duk dukan da zai maka wani sa'i kai kana da dan karfi ma a jikinka ka saba jurewa musamman wanda ya kai jami'a kan yana da karfi a jikinka yawace sa baban yana tada wa mutum yana dan nesa da shi don kar karfin jami'a ya taba jikinsa saboda haka Allah subhanahu wata'ala shine yake cewa wallahi za mu zo mu sane shi ba wai mahaifi ba tukunna ne Allah ne yake magana wanda ya halicci sama da ƙasa kuma ya tabbatar mana wa ma khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi sannan sai ce wa inna sa'ata la'atiyah wallahi tashin alkiyama tana cikin sai ta fasfahi safhal jamil ya kai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka yafe musu ka yafe wa mushrikai yafiya ne kyau amma wannan aya ayoyin qital sun soke ta yawa mushrikai sun azabtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun azabtar da sahabbai sun shirya makirci wa addinin Allah sun yi komai amma a farkon zamani Allah ta fasahi safal jami yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam saurari a yafe musu waɗannan mushrikan yafe musu ci gaba da kiransu saboda mai farkon lokaci sai an yi haƙuri da yawa daga cikin su masu tukuna ba su gane Allah ba ba su ma san Allah ba baka gaba waɗanda suka yaƙe shi daga baya su ne suka dawo suka musulunta su Khalid bin Walid suka su ba sun zo ba ba shi ya ya jagoranci rundunar da ta soki kuma tun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ne ya jagoranci rundunar ta karya fiƙoƙin na haɓaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid amma ya aka yi daga baya sai gashi nan ya zama sahabi mai tsananin tsoron Allah har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambaton sai yana masa kilari sayfullahi masjid takobin Allah zararre shine Khalid bin Walid ina su Abbas radiyallahu anhu babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wan baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma da su aka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin Badar kai abbas yana daga cikin wanda aka kama shi a cikin fursunonin yaki amma daga baya fa shi fa jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin alu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan sa ne fa abdullah ibn abbas dan sa ne fa fadl ibn abbas fadl ibn abbas shi ma dan sa ne amma daga baya ya akai sai ga abbas yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai dai wayi gari alu abbas su ne suke kula da ruwa in za a je aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa su suke tare da alhazai hanana ta yi sun ɗaukaka abdurrahman ibnu abubakar radiyallahu anhu sun yaƙi manzon Allah yana daga cikin da yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yaƙin badar dan babban dan manzon Allah babban dan abubakar siddiq radiyallahu anhu har bayan ya musulunta yake cewa abubakar radiyallahu anhu yace wallahi baba na ganka a ranar yaƙin badar sai da na bincike zan harbe ka da kiriya sai na tuna kai babana ne sai na janye yace wannan yake nuna ku ba don Allah kuke yi ba yace wallahi da ni ne na ganka da yanzu an daina labari saboda shi ya san ce yana matsayin kafiri ya zo ya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar in ya kashe shi lada ya samu shi kuma Abdurrahman a wancan lokacin ko ya kai babansa ma ya ƙara asara ne kan asara ga kafirci ga kashe baba amma Allah subhanahu wataala sai zuba masa imani sai musulmi Abdurrahman ibn Abi Bakr shi ya shigo da aswaki ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dimanci kallon aswakin har Aisha radiyallahu anha ta gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son aswakin ta karba ta je ta wanke aswakin ta ƙara taunawa ya ƙara laushi aswakin bakin Abubakar Abu Abdurrahman ibn Abi Bakr aisha radiyallahu anha bayan ta a soke ita ta ƙara nika shi da haƙwaranta ta sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba take cewa ina alfahari duk duniya ba wanda yake da abin da nake da shi na falala riqi bi riqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawuna ya haɗu da yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa bai sake haɗuwa da yawun kowa ba ana magana a bangaren mata tana ta kan faɗi wannan ta ce wa mata bai na hibili wa sadira ya rasu tsakanin cibiyata da kirjina domin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jinya ta kai jinya kansa ya yi zama ya cike sai ita ta dora kansa akan wato abu ne cinyanta cinyara kan cinyanta har ya gangara lokacin da ta karkato ta sunkuyo ta dago tana tausaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaman yana tsakanin cibiyarta da kirjina ce to ya rasu a wannan hali ni ne kawai wanda ya rasu ya rasu a duniya ina da wannan hali suna da abubuwa guda tara duk duniya ba wanda ya samu wannan abubuwa guda tara waɗannan suna da gaske wallahu ta'ala in insha Allah muna ra'ayi lokaci na gaba mun kali ku fasara ayan wa inna sa'atan atiyatan hasan hasan jami' fa inna rabbaka huwal khallaqul alim lallai ubangijin ka huwal khallaqu shine mahalicci wanda ya halicci kowa ya halicci komai al'alim ko masani da duk abin da halittun suke yi fasai safal jamil an soke ta yawa magana cewa yanzu a yafe wa mushrikai daga baya Allah ya soke wannan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq wa amalin hatta yutul jizya ta ayyadi wa musafir haka Allah subhanahu ta'ala ya soke da irin waɗannan ayoyi din an soke safai safal jami'i wallahu ta'ala alam insha Allah in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah ya samu dace

Eh, a ah, akwai jarabawa yawa wanda aka rike masa haƙƙi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa a bashi haƙƙinsa wanda ya rike masa in ya fi ƙarfinsa ne yana da hali bai biya shi ba ya Allah muna roƙonka Allah ka tilasta shi ya biya shi kuma zalika alayka bi aziz ya hayyu ya qayyum ya dal jalal wal ikram ah, wanda wadanda suke ah, abuna za su yi aure bayan sallah muna fatan Allah ya sanya albarka cikin auren su Allah kuma ba su juriya tsayi ba ya sa a zauna lafiya a kare duk wata fitina ah, wadanda wanda yake rubutun jarrabawa tun 2017 kamar yadda ya faɗa har zuwa yanzu muna fatan Allah ya sa in zai rubuta wannan ta ƙarshe Allah ya sa ta zama ta ƙarshe Allah ya bashi nasara Allah ya sa ta zama ta ƙarshe saboda zai samu nasara Allah ka bashi nasara sami innaka samiun qaribun mujibud da'awat akwai ma daga cikin likitoci wanda shi ma ya bayyana cewa zai je rubuta jarabawa din ko ashirin da biyu ne ga watan nan cikin dai kusa-kusan nan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah irin jarabawa su ta zama referensi da makamantan haka muna fatan Allah ya bashi nasara da shi da makamantansa musulmai Allah subhanahu wataala ya ba su nasara Allah ya sa a dace Allah ya sa su kammala su samu nasara su wuce wannan bangare waɗanda ba su suka suka dabaibaye ya Allah muna roƙonka Allah ka ba su ikon biya Allah ka sa samu arziki na halal kuma su biya ba su sukan da yake kansu ah, dukkan kowa da irin da wanda ɗansa yake fama da ciwon aljanu Allah subhanahu wataala ya yi masa Allah subhanahu wataala ya yi masa waɗanda suke fama da irin waɗannan matsaloli Allah subhanahu wataala ya yi musu kowa da abin da yake damunsa da wanda yake neman aure ko masu neman aure muna fatan Allah ya ba su nasara cikin neman auren da suke yi kuma Allah ya azurta su su da aure mai albarka kuma Allah ya sanya albarka a ciki dukan mu kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi damuwoyi da suka damu mu Allah ya yi mana duk wanda yake da damuwa ko kunci Allah ya yi mana wanda yake da wata rashin lafiya ko damuwa ko cuta da suke damu sa Allah ka yaye mana a dukan mu gaba daya kowa da bukatar da yake da ita Allah muna roƙon ka biya mana bukatun mu ya Allah ka kawo mana saukin rayuwa a wannan kasashen mafiya yawan jama'a da ke cikin kunci ya Allah ka kawo sauƙi. Allah ka maye da walwala da rahamarka ya rabbal alamin rashin tsaro da damuwoyi da sace mutane da abubuwa da ke faruwa ya Allah ka kawo mana ƙarshen su Allah ka kawo mana sauki cikin wannan lamari waɗanda suke wannan aiki Allah ka sa su daina Allah ka gane da su Allah ka sa su daina ya Allah ka sa su daina su gane innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya Allah kai mana kariya da kariyarka Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu da iyalanmu. mu Allah ka gafarta wa iyayenmu. mu Allah ka gafarta wa kakannin mu Allah ka gafarta wa malamanmu. ya Allah kai riko da hannuwan shugabannin mu zuwa ga ayyukan alkhairi abinda za su yi nagari Allah ka taimake su a kansa abinda za su yi zama damuwa Allah ka hana su aiwatarwa ya Allah duk wanda suke nufin mu da alkhairi Allah ka tabbatar da mu cikin alkhairi waɗanda suke nufin mu da sabanin haka Allah ka isan mana a cikin sharrin su ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa wallana fi man tawallayt barik lana fi ma afayt wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt اللهم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك anyway.